Jésus a été l'Alléluia. Jésus a été l'Alléluia. Inda doda l'Alléluia te. Alléluia, Alléluia. Inda doda nandonia te. Inda doda nandonia te. Inda doda nania oni. Alléluia, Alléluia. Linda doda nania oni, doda nania oni, Jésus. Alléluia, Alléluia. Ania que Jésus, ania que Jésus. Angelo ninja Jésus Alléluia, Alléluia. Angelo ninja Jésus Angelo ninja Jésus que jesus Cristo sera ronné, Alléluia, Alléluia. Que jesus Cristo sera ronné, Kushe Jésus-Christ rarone, rôner, aïni pas que rôner, Alléluia, Alléluia. Lalita, madam to ire ko gutna cikin majigitu, ade gutna cikin majigina woi to ni, alni na ta kan diliyan gun kematubu jisito. Badiga kemsi dotre, ondu yanto, ba iturito ndilan ge kõ joote. Ndilẽk tagado. Ketenu yakubute. Tagado sasakni, mangi ge, donangi ge, lokunji ge, nyak guton malang. Loto e bundum lotungoy. Bay ne bongoy nan tido yank tu malang. Ne bay kal kogum bengoy. Ba kemen ba, ay ngay ne bak brawo, ay ngay ne bak ngon, na barne Jésus Christ ne wo, ay ngay ne bak kendil ke talo, Adri an lo kunju tun den tutuba adi kemsi de numbatin. Ni bangalo ni nanlo, ni kona ou bien agnoni. bay dana, kad lokunju totin ba lokunju re. Nuban lokunju dai, majin kai marwai. Ibe ba, ni keg lokunju ni lo tili ni ba lokunju ni ne kadao ba lotili ne lokundao. Ba la gidon dono tni, lokulo soli toto, lokuk ndoi to Adi takul najik tantin, ni kegin manba na ti kdonan ni wo ni ran dang malanga dain donang la ni wo ni niban ub doran gige ub donan gige ni niba kumu wo niba ku kum ku kal kogum be in so ka jin degi jitai e kem ni wo niba ni indil iniba nge tar iniba na adlo kunje kadri donan la ni ni niba ku kumu wo ni niba kin dingana knote iniba ka bi ndo kogumali ini na arji kum ka chingana ngani ardan dan Nəba kə zhwez kə sɨri dɔn hla ni ni lokonci kə duniyatɨn adɨ ire kadɨ wunji ngara kyam jitə hye kadɨ har ji lukogɨni təyin kɨwɓa ka ji tyeli mya kə kijə ndɨlyinge kongyo nə ba wor najə hangɨn tundel kongyo ni ɓa hangɨn maktubə an maktubə nə tə tənə sara ɓaarə bible ina je nə ba hina je nə ba gye kadɨ dəgə gerenni e matu bung geno ino sitoni bo wana chike doni kote ade niba idna nene ne bak tal oni oh ne bak majuo ni ndi dorante ni tar dig malang ni radan din donong lani ad ni tar dengam gige tar dinya gige tar ngan ke du gige tatu kematum ngena itu toni niba ade kinimidian geke ad nduna ya kade dige girin iben so kade jitida imaktu be nubangen ya yakaji girin nyen ba gen kadi de jini adu maji ngai kadi ineli si maji oi na jin maktubu ai dasini ake ira iranyan maktubu to ai dasini todo na jini ba ikum ka cikin gandan wo ina cikin majin sau kadi a lokutu malan kadi gerni wo na jini ba ina cikin rokum ni idaji ta rubu rikronti ni adiji kinda kem doti ni ina cikin kumuwo ina cikin togowo ina jika turndo kugmal badgiti adig malang arania aki won tanajin nuba adike matuben tuba dignu rod anildi ndilange komuta yakub gmalang nuba ubudni titakun na jika tante nuba ubu kag gige ubu mu gige ubu yelik dorant gige ubu kanjik kumant gige ake dang malang na aday to nang lani Adiam malangen ba ubni ba nyak maju malang. kutugo ani nira diyan adi dari jani ne eve ni ad eve adam kadi niyantu ni tortan dotti jombak ni orang sedo, ni orang senewo ne bandige kadi yang malang tumaje maju ni tanin ba jigiri nya malayin ki ini ba nubu nya kom kə kanci kadə nə baral guto ta nya malayin ni bara ni bayi kadə wun korta nə ni bagugun. inda de kadə ni du nya gə mwalaŋ ni wubtəni wo kadə inda kumun gotu wo ni nya kubu malayin mwalaŋən jaŋay donan kila nya kə kumu gə malayin tori jaŋayon ba ga kemji ni nə bani ini ba kə kumu rokum ngili ange konso adam ke eve go ani ne bainda da Adam nin ke ev kem dorke e dante kade ngomun wo kade sanya ki keme wo pe ni bara ka kugum du dan doro bai dedna ilo ik se kan kagner do dan doro no to do na seiton ba awo yi kokun ba de kugum ku ide kugum ku majal marai adai du dangte kumbangenu tu adeni irin su an kung ba deni re kem doro re da diana na jindu ba da da ina ka sur kari ese kan kagno wo yel gitu gir kadre sei ba kum se ten kada giriya to titne be nyan na ni ba ev ni do yerere a je kan kagnisa ba ki gan adingan bangan tajin ta isawo adin jumalan tilgin bata nubu ko ba no bai suntu majalti un grande banganho sedi mare ad ne bati bati ko kem dorke i dantni. Batit ngin ne bati bati ko kem dorke i dantni. I dekin ne ne bako nrad ad ne bagen kade ndok ko ma dekin to teleri nrontu gogun. Ad ne bara ko kum kade dekin teleri ne rontu. I ben bola kos dekin malang to dunet la dinya gali tingam gali ngan gali askade teleri ngogoro ne bati ketakul jesus Christ. nenini ingo ni ba jigiri kadı mbata nuba nini majal adi de kogum ki ra majal al dudune tila guto ta kiga ra majal ni ba yo bani kum kaci kingandan e kitakul jésus christ ngon nuba kal kogum bengoi. ngoi ndi mi an e tundi landet an e kan nen ki abel kutu go dan nuba tibadi ko kem dor ki e dant adam ke ev kila ku win tutu pata angkanya tuti san bai nin batin ko tan ba nen in dolik ne ba inda dodut ba kutu guani nen ujin kan gejo ade riko gumna ikai nen ngi ka togni o gidin rine abelo be dan kon ujin kan gitu ni ba majali kem gan kok ba ade kan gen abel mare to do abela ran yak goto abel wutu ne bawo adne batar abel ngai to ikany ba ne tu ni ra radu ungra kany kai do madu kete bay ndoko ngne be ba game gidintu inda gon kusk salan kaga inda tolun kokun iben abeli de kutaga don inga yo idu dunet la ni wo majel rus ngana kem diga dig nan lu rek majel to klarad nil tanu balu ade inentuna rade nyak tur awon go dig mbong bulan to tutik dilange kon mehen, to bwe noe. De goji nan gen donon kila, adro sen donan mare, be, de igni ba kem dendol sen betele, adiyan kum majel koni, to kum kete kete kete, ibe ba, ne ka dikade, nujik degni kokon, padon degni ni ba, de kom ke bol nuban dino, de ne noe, adin nubagen kade nujideni ale, adi dana kade ke, kra bato, ɓaninwe rabato padana rabato ni ida idadegin ito indusi na nuba a nuji donang to ba adi kadu mana yedi kadu nuji donang to kokun ba daga lurno daga wugono dana ke nuwe inga manye ko iran kadu a wunto yi to kudowa digna inglu kugo nuwe tin pa nuwe otu nuba adra rabato ni bung wei ada nya nuba dare kadu rani nuwe ranya gini malang ba mani la girketa mani ndondo kut sow kada ndondo kut sow takit ma man ta do malang ad man tol dig malang malang ko do la ba kum kaji kem to en wet ngoi ndilange konsiri to ndilange konsiri na ite to ni omba idingen alur a wewo awgon no wewo ni nen na ide to ndilange to adi diya gige dengam gige gan gdu gige man ta de kokun ani a ba awoyi ni bengo le kukum kade ni naran kade ajune toni guto to do ngekre gire ganta porte kad nowe teta bato ka digita ba ta bato ni ni bakon utade lo kade lo tentoni guto beni oyin malang wala de kukum kete guto igugu ngai ta lo kadnin on tanu batoni guto ade kumbang kemar manta donangni lo kade de ingayak sentaga aki dira ek rang daga ni guto man talu tu tu tu tu tu tu ade man gento ni ba randong gai pata kade man ni tel kadi yi yi yi, yi mari ti ba digin kem ni ti daga ta kade andin nang kla gugun ba ni ni ba rak des ba dorante arke des ba gento re bula re jan ba dige kem jina ni ba yi da kete na mento yakumuna mbɔ m too sẽn deg tɩ ka d mam nudze dɔla n tɩ k mana tõani ba mam nudzi kẽa kra ta a dĩa kra ngen neba a na ndun kada nu jin dononge jin to neba i hor na ra kada re do jin de kon lagin jin di to ta ba ni mbata ta neba na ta kada nyak ma janto isun do degitini a dig malang no ida woyin ko to ni deg nin gen ko to ne bale ba noe nin ko de yan ngoy ngan kaje todo nin un tani bo rania ni bo dedi ni wo ba ko tani bo majin kai tai ka di mba tani ba dilange kon soso abram sarawo izako kutugo balgin kai manin go man bokti adi di gojinan kai gotin di grosin donan adi indan gir kadigo gir beyedigo atindan atin kudu donang tila o orn ta ke taya taya go ba ba an de gum to dan degiti ba bar deni ri ne abram i deke kinura ni ngai marai ade nuba idan na on doran ba iti da tiyogu tutiki astu da tigawa gir kai atuti tiyogu doran tunu ba ni abram ne sara ba ojingo nale abram ni bal ni ngai kokun bal nas uno o niyan klo bal ndi ngwas buno ba ingan gondal marai ad dan ba idana gir kadin na to titi tiyok doron ni ba sarani ugo imbe o neji imbe to do ni tok buganga ya de na na no jungon tumali pa abram na klo ta kem nubata titi nuba na mindini ba ni ndoko umte sara dan gon ade ujungon kidingam darina izak ade igo gir ka izak ngenu tna ngi dege rendu netni ade kudugo ɓal ngayon ba jésus christ redo na kla inyigo gir ka ya abraham to gir ka ya isaac to nuba bar abraham ne krama din to do uh, eh, abraham ta kem nuba wo yan nuba da ba ni nda ntiyam da kuma mako Ba bani gungungon abraham ga toni o jikin wurke abraham ne wurin da kuma nubatin ba nuba ada dig malang ini wurma mak adan ni nuba ada diyon ni na sa ni wo Ndilange kondoho, moizo, na jin baad digniwo. Deko gumke rangbaiton ba barn, tenir na moiz. Ideka ni wo ad wota nubawo. Adna ni tbani, ba bar moiz to ni kada. Onda gos dik ngainge, idek nuba ni ko gerede. Tani tundilange na to ni ba. Nuba bar moiz don balte do, yakada tandu jigen so kada diga wunun goni. Tani dan muizi dombal tu doni yomba kilman utu dombal malang ad man gige til man gini rade ul radik ngay marwai. Tani muizi risnang ti rek ndunajin niba adini adin dunajini iki ndang tu bargnay ji muizi taran jinditu. adnel dingay mara de degi dana nandran malang nuba ad muizi tu ndona jitni Dilyange kon kote, komon manke kout kogum gen, nuba ad Moise, don balke senait ni nin to. Iman nuba yengoyin, ay ndoy mo, ay yi mo ni, ay ndoy besale, ay dere nuba yey rinrumye kogun nan le. Adiga kemi, tendo sabat, to do indo tako, ay rak lendo mehe, ndo konsirba ay tako. Orta braike koin, itol diyale, irara yale ibogale ilu kadna ik do madu beegit ilu ndinga ye madu beegin adu komanduma kut kogum gun nuba adu moise dombaltinin no ben de toba inin malangali adre igen kadi geridik goba iti da yake maktubin ibibli hima ainge de tuk ta malang tani de askade ngomdu najigin to malangali tani jingai kaji iktakul girjez kisi nen tə ngoi na i tarob kadə jineri ta kumno bə tə de ko um kas kadə ranya gən matunu ba waj malangai kumon mwa gtoni guto ndilange kon kutigidi kogum sadga kitam ya majal gitu titin jitu da yanke tini omba an ah, itin dila kutigidi kogum ni momba ide kogum kira ad sadga ad torngon batin oskokrok do na tuba bokmo sunan tam kade ne bak mayron do majalian gitu iben joy kajigi adijin mayro ni ba reni ki batigi riba adin sadiga tam kada mos batni wani nang ba kada majele ke ki kolkokun be e digranen to ba kumna digas kadun gomun duna jiki kutigi ko kutko gumun kada keteni digas kadun gomna li adin ganan ba digi aran majal aran majal atarub ka digi te reni gugrun bat ba i kada adin sadiga ndo to kada mento mos wani nang ba majalid ni ko olkokun tata mijin do kaglo kon latin ba ti jadi sadgan tu tun wale to don gon batin o do kag des ta jesus christ ni gon batin ne ba ta me kos de ti malang ni mos no do kag des kokun ja kogum ko gir gang ad ne to tu tamya mai ro gir ka ke te gitige gir ka yi jin to tige ad do kaglo jin to ba torum ka ja jire ne ro no bat gugum ba i jesus christ kal kogum ben mos no do kag des ni ni gon batin e jike do kaglo kon lantin otni ade nent ningon batn ni batam kade or majal ke dunetni adre de gir majalian bare riro jésus ba mos jésus atugono mo jésus a or majalian ko kade te likunji takum ni batuo ndilange konkudigi jo to ndilange konkudigi jo ndot nyomba ai deke dia kogum rano deke dengam kogum tonanga biyo baro janit ba anj kogum rakadnto dingam to nga bi ni omba anj ko gumra donto ad anj na idi to omba ingi ka kle ni bag ad titin ne banum kem de kad ten ta rob kad adam ke even sun ko to majel ka tel rene ron to gugni nde to e ta rob gen ne ba num ni na re kad awd giri to adi ila anj nde to ro dien do kad idan kla ko jungon jesus christ ad dien gen to ni andan gon ka takol to gen nuba to do nen kun den wagatna joseph an to abi noni girna ke dingam talbay adi nyakum ke orkum joseph ngayo orkum mari ko ngayo be nyaki itarum kun nubanum kade ngon ndren dunetin adi ngon ngent na re kade ningi kaj dege tuma jali edgitni ndilange konku didi muta to ndilange konku didi muta ndo ba to jan nyaka ojudo koji jesus christ ni to do do ndilange konku didi jotni jon ikade onjiri dakla mari kudugo mari ndangon kutakul togi nuba wala ike bin ke joseph na ndangon ni ale ade danuk dokaglo kade mari wujingon nit ngoron ba gouvernement ke beede tu undun kade digmal ndandid maktubu ad marin ke joseph aun bethlehem te kade ndandid maktubu padan ni noni omba kem kom sera mari lo kade ton kutu guto to domba ko rosun lo be nitin ibe dumni omba a toni kem lo ku manga saniya kututin ad lontna ojin ge kadjidigi kutni dan ojin ni wamba indanrine jésus ad kumri jésus ni kumna nge kadjidigi tani nya kum kreke an ba tare ni batame dik nyak to bul ngay mare kad de ke titi dekir nge rotondo ta ade ngelo kuma jika do ojin kutal bo ojin to korka kse mangteta be tundina dam krene to ba an kad nge kul batge kogum ran kos anjgin dorant kos anjgin to bare ni kna pa kuma jingan ta kad idan eh, nge kulu batik nde to yek majin na ya kembe ki Bethlehem ni adi dan na kembe ki Bethlehem hin ujin gon ki du birin ki kubu inan kem korka ki sen mangite nin woni beni rod ni lingai mare ad awun ay ngen gon ki du ni no sunan ti royina de adin nya bo yedi ki yek majin majige ta ibena uh, eh, Jésus Christ rene dunyet ni ndilange konkudi di so tun di ange kon kudi sondo tni ba an ngon ku du kogum di dan de tog buga gitin ta ngon ku du ngen tuni jesus njo ina ji kojin tun di lako kudi gidi mutatni adi jesus togwo ros kindile ni bawo gere yan toy gan gu malan ku dobali ante adig malan gerin kada ngon kogum ku tutaya to tun di lenu bai sene ro bobun gu akinge kojin gu rodin ildin gai mare tam na jig malan de ay dan dongon tutni Dan bal nas kudigil joni ba an Jerusalem ke bobun ge kadran pet kogum pet juf ge at fet na bar na fet pakken. Ad lon ni ba or na jik dege ba na jin diga na jin work dege ba or kum dege mar to giren toy gutu giren dig malam. Aki na jina de jini ba tel tel dal ni ba dal ni na jik kogum ke din ba or kum dumare. Ad nil dig ngai mare sene ta je jiron sonal batlo kade idan na jik de korbe ni bat kade digun ba ma jingai kadu roji solje ake singan ku du mo ba kadu roji solse lo lo ko na jikuma jinu batuk nda kadu masigu won ndilange konkudidimi ndilange konkudidimi toni ojiji nyak yagin Jésus Christ rad dan ne don anklani to don nuba uribiyan do Jésus akin dilian do Jésus ade adin tog kadu rayak to korkum gungai marai kos de kin kai gunun go Jésus ad ne wajin da kuma ji da korbe ki doratin ba digne ren ko moye dig ge moye ki tay tay gronde ge kum to gi ge jara ligri gi ge moye ki dang dang dang grade be jesus ki singa malang iben on itundi ba de kum gi kum to ba deni rero jesus tin ga kor ko ba jesus da jin kum ba kum na lo kokun tundan ge ko jon to ba ide kum lazar ide yi yo rando so ba jesus re ba ndol na lazar ba lazar nyekom ti yamare akitu neki ko mutana kat nu ba i i madu klan gukndin kem toto ba nil isumana da saka da borto ni koku kadu wayin kokun ba jezir ba ndang nil ad nil gigi man gi tel dibandan kukuku orkum dingay mare ad ni danna tendu to da ingondu ba kuro ku mare dilange konku didi mehe tundilenge konku didi mehe to ba ke janya ko do tapya jesus ta Tadan joyi kadi Jésus rank yago rank maj ngayoni ti ngayon gono gen kadini ki mbangye do banita wajidi nyak do korbe ni bato odiyak so kade ni bol nge kombe digo bidan nge kombe ya jufge an ada digitar Jésus ngayon ba nel nel de seni ali ati saan katarof ge mermer kade kan tol iben jontin dinat la ni askar gere wonen ilan jaka kon donte nyak to tur ngayon mara ay mo san iknangi ge ye ge kendan kende ye ge jimbo sine am bon sine gige banita ranya ko gumale nyaron ke jidit ade ranyon so kade ran seneni nita kade dalban wala ranya ko gum kade dumun tamad bangni ral to nyak ne bako inda dot kete kade ngonna an tap ade itarom tutna are kade uh, adn sadga ketam kade jindige jasi ngen kajini bilange konkudi di siri to ndi langi konkudi siri nto tuba ilon jésus awoyi do ni desini adi nto ba dan dani wan ni ba wor nki gillu ndaga adi tol nge bo jo sene yo ko mdo ji geldo ko mdo ji kondo de ngi to nen tol ni ni de ngi ra majal kro rogt ba jésus ni ra majal ko gmale be kimke ngara jib gi imun ngoy na wan kade atol na tinge bo gundu to titke ne ngira majal ko ba ne ngira majalali Bo nu boko idekete kade re mos sãn nang tall ba mai rota ma jalgi tɩ guto y bee na mos kirist na yo yã nang toni y to na rata ka da bãm mam rõnd ma jale jigit ni dore mos n tɩ wã nang tall ma jale jigit guto t'a ni dan ni ba madin madingri worn a dubun dan dubun wã ba ngar yezuf gi dan askargi tãmt na zĩ kadɩ na madingri na worn ndao bɛ ni na yi dai bɩ neno giklo geklo kade ngõnd bã yĩ dɛɛle Ndirange konkudi soso. Ndirange konkudi soso to ba oji na chikido ki da ye Jesus Christ. Adu kutugo danda ndo mutago yo ne ba. Diyagu awun to ba te kan ke na jin jesu dani ke na chikro kumwa. To do jesu da ke na dubun na rando ba datin be kutugo ba na ndol dange ko yigitin. Adana anu ba nya kre ko orkum dinga mara din. Ingan ange jo to ba te ba ange ne dana a. jesu il est allé, Jésus il a donné quoi il ade awi galili tuba aingeyin nentel awi dangam mankle yanga nyana hanu nyana wonio orkum dingay marade kre gan in goda ando bate kan ti rokum wa be krorok ba ngon ba inde dange ko yigitu do ne togun to toge yo togun to toge majalo ade kudugonin ba jesus rando kutso dunan la a adingay hanu ni waj dingay na do korbe ki doranto pata kadne ba on dan kilmante a senego doranto ada jingi malã zĩndg kumji a kĩngegẽ n woyin a gɩr ne bani don tɩ ba kirista tel kada zĩ ɗong yikndi kumji tɩtẽ kirist zĩnd kumne bõng kẽ noog tɩni ndila nge kon kudiɗindoho ndila nge kon kudiɗindoho n toni o jina jik do tomas nen kẽ zeezi tẽ tomas kẽ kogum yaa mad zeezi gẽn gɩrd kada rankla seneni tani dan jesu ndo dange koygɩ ta ndo madengni ɓa niig to sedẽ a madin gi dan dan an Jésus ni ba ni ne jikokin kokun idnare ne nan ta dogun indan ne kak desni o ni ko nod kiji ne pata nan ta kem bay asinda so so gota ni mad ngini osindo na ta kem kuji kogum tin ta kuji gi ku kutu kokin Thomas sedo ani Jésus te ho ira do dan dit Jésus da Thomas na ire ile tangon ji od do ku da jimto do ku da jamto bai lokada kemin gang bay ta kem ani dan juna san beni ni takem bai da jizina ko be yamu nu be yamu in ko be yam ne ba ku kumurokum tani jan to ni thomas ne ji kokun to be ji jin bola to ji jan jesus yele be ji tai kemun banyak bunga ka ji genire kanji kini uruma de as kada nil takum nu bali ade ji ndoti krunu bat ba ji ndoti kini ur kri joinal ge klo so ka ji tai kem kada ne bandini wo ne ba adal ngigin asan ngara kem dikro rog ni wo Ndilange kon kutjo. Ndilange kon kutjo toni oji na jikido kaw Jésus Christ dorant. Adu kutugo dan jesu Christ ndol dan ge ko yigitni. Ni rando kas kut sono donon kla. Adu ndo dingai na jikido korbe ni batin. Dingai ano, dingai orna senewo. Dan jesu na ingor kade ak dorantro bretni. Ni idanga manklen gna. Lundine ngai kem kuja brante. Adgetne belban dadu kokun. Na kadan ragolu tamyeditin. bene ragolo iba nan tel kad nan ri kad no idi kad lu ni kutuba nen ki kut seneu nan ya dingan halali tanyam jingin jitai kem jizio jin jimdigina jan ngara kem jitoni ni dina brana ilak ngi sol kem kum kad nan disijim munk note ad ngi sol kem gintoni indil kital ni narak la kem lu kan na gitu bulani pat kad jizio adront bay toni idanga mangla gidedna kaun kidan dunya tumalang pakoojin degna jikuma jikdo korbe ki doronte ngegin taan kemba karande batem kiri brawo kiri ngono kiri ndirgi talo bak ndo ndilo ngongo mindi malang ni nadidni ni nta ni na sid na tumbong tangoy duniyatin dan jesu ora sid beni amba no bayla ndil dan kilimanta dun un kum ko dorantin adinga maklen gira onda yakri ko or kum dinga mare ba ni tundile to ni digi jo ranno ideke ini doranta de anjigun on kum kan dagrot bay dan ga maklagni dandna ke an iri kum ko dorantoa Jizi na ita kawun gidoran toni atil kada re be dan korta yanto ba kini mini krik ma mi jingin bula jita kem jizi ni kan do kun ba jan jizi kem korta yant ndilange kon ku jogi di kogum to ndilange kon ku jogi di kogum ba an kag desin adre jan kag desin to ba ga kem jido yo ye jizi kristi ni wota awo ntol ndo kak disni do an tu kak disu ba rai kari wala juskus guto kutu ni dangi ko igiti adni ku kumu ni idoji kon bratin ando itamya ngi yan gitu ando kong ba atilari ando na tilari ba nge ngigin oyin kem krisni adongul kindi kumdu kade kris ay ngari do kris ay mangi do tani so kade ijin joyi do kak disin tutni to do imajali ejigna kris won donte o yin do kagdes ni ni un kum goti ji paso kadi yon do kagdes ba yoke i doji jinitin adu mos kristan i do kagdes ni ne to ngoi ni sadga ko kumo sadga ko ngel ta kunu ba kade no bo mayron do majali e ji gitni ne do te taro ba ji kadi jawi lo ko talto jai lo nu bandi kutni o adu jis dana ni ne tarobo ni ne na jikrok mo ni ne kum kajo bula ni re ngegin on indilion to ni re gen kade uni e kemsa de jis on e ba tarom de to ikte tam yesite i igen kadi adi kemsi jesus bola igen kadi tari mtitine a adron do kagdis kadi musun goma majele signia taro kuran kadingen kaj guto i kadi karik nuba adijinto adas kada ingai kajik taro kurangali i taro mtutungoi ndilange konku jogi di jo ndilange konku jogi di jo toni oji najik do rob gitu ad rob gigiri jo tut na to. tadan jesus do na ni. ni wor na jik deyi na jik do rob gir jondu tutun rob grey rob ku bo adi rob ku nil dig ngai mare adi ig malangu ni rob ndutu i rob di garane ku majel ku tu i rob di ga tol na diga yimun na di raniya ku dang dang dang nil ta kunu balni gi ngai tu di ngam kutu dingam gige gi gi ngan gige ni ni tu rob ndutun bo an i rob ku nu ma dig sebe ngoyig na ungu rob ni ta jesus dana ja rob ngendu tuba itun woyig na itaru ku ndu to nendo na akro nubato nendo na asiji to kum ka chinga nang niwo adi nendo na jesu christ o indo kal desam kade de gun goro ku dun to ba kade majal tak de tun ale ba kade ngen kum ka chinga nang no batni ningo kom de antun dilan tutni iro kona isa kadun awun iro ku bombon de gmala nguna awun ka tatit kwa hurra no de to ke asa kade telun goro ku dun jesus christ ti adi raba dubu jokon la do kal desniwa ndilange kon kujogi di muta pami yen nuba dan kristo ido kag desni ni iga kra majali jigi kokba adiyan gum kran ka kada wogi jikade kirir nuba ton guto dia skada ad sadiga mang ake binya ake batu tun wali todo sadga ye kristna dinja kugum ko do kag desoni tenta roba diji kada jure ne kro nuba tin ibeni jesu ko idaji tundilan ketina ni ne tarobum tani nindigan kada judi tarob ngende tutu i tarob nu batin ada ji donan klani ada i dikin da dikin dula dikin kriya i dikin na parkira dikin ngin dogu ake dikin ngin kinganyagu dikin ngira majigu ake dikin ngira majalgu dikin ngin dibe botugu ake dingan be ki dutugu i dikra ra ge klu ne bandigi kadu de kogum ta tinyali ba kadu re kadni udutu pamik bonge ne ba grana par dik dang dang malang budu na tutu mi i kade in membri ya pamiye ni bantu wa. Ribu la igen kade udu tu pamiye ni bantu tu tomba o igen kade geri Jésus Kris tit nge kaji wa. Nya ko nku torna i keli. As kade orna ki jesu kari as kade danna. Mo ngira majal mi geri kade ke gara majali yo. Mam geri kade ni ba i tarm. Adam di kade mwos Christ na idu kak desni kade wal majali am kokun. Mugde ndil ketal, ndil aj kum kade rindi kemte. kadum giriu kad ndumlu ku taitu ira madum tilku kugum ya pomi yei ba nuba awundo yei nuba atando yei wara kade atelku kugum ya pomi ku buyan to dilange konku jogi di so dilange konku jogi di so to ba ti jori na chikdo ndil ni batun adi ndil na rata kade ti giri ni bawo arata kade iteli dikingi takem kulo rogtni wo tu ndili yantu tuba ai degi jon din kututu ada de ko kilan klamp jinno ni i de giri an ngai ni ndo gina jene bangai din din anka kubkin da anan ba jesus ada de na ya kilan klamp jinto ni ne nikodem ni ro ro jesus tin do to do or kumun ngai mare do yang gun jesus ratni asa kad kan girna bakro rogtin tani jesu danare o jinran galba na korbe ni bali ba or nikodem gani na ke. kujidigira nki bayo ki di tok buga ko ni lokality la kem kontu go ka dojin ku kon jo baywa ba je tel dana nigi kujik ndil ba ndilu ge kujik dan ro ba dan ro adi dani dan beni ba inajik tun dil dun majingan ka di geri to do indil indil ye nuba wala indil ki dunet lali indil na ci kurokum indil ki tog inete na rata kada jiji tari nuba wo jiji uli nuba wo jiji ngomi go kinimi dig nuba adi jini wo nye kumkri kuma jingai mara ni ba atome jitu adre unu kemit ko idna jesus mutari mge kad mun gundu na jeige ba ndili rendi kemte adra madam tel de kije ba ndil to rendi ngara kemite o arai e kad ai tel de kije o Dilange konku jogi mi, na jik do rendil kitalte degna wa e ditu ndilan to ba inga mankle gen, adan jesus Tena donat ni na mindina brana ila kingi sol kem kum kadna ndi sidna atngandang. Adnin din kem kuj kum tu ango ngi sol kem gendi tu. Indil na jikro kumbu. Indil na re kade arad kade nina ingan tog. Kada anuk lug tu malamba kada nan bir na jikro rokum tu bol ni wo. Tanin din ma uon ko nya ko gumbartit nel kitu bolngai. Ad nel ni re. Wannan de ugu kem kujin kutumba. Tandong ti dandong horge. Gang kom kom kom di dodete. Banin langir kortak tayage. o ingani tokogum kreki to ɓulin gai mara yo ad ndilini bani rin dingara kem dit kro rogit rosnin kin dil kitalni ibin komsen kada awan ku logit anan bir na ciku kum, tare gen kada ingan dil do ba yanki ni ba di kare wala de mangi mbele ye kadi tengara kemi ba isa igde nu ba ni ba di titin ilana dinga mankle gitoni ad ndil to ni tamit dig malangin bula anjuran go jesu dig malangi kada ran ko kumte jesu dunat la niyo ndilange konku jogi di mehe tu ndilan tu tuomba te jori na jiki do njira tu lo kunjikin ta dan de ndili ni bari ndi kemi tu bani ndili ni bantu awoji yani yak majo yani yak majalni wo awoji yani yak lo tili wo yani yak lo kunjitni wo ta an ito ni digi jo tu ndilan tu tun de ko gumni ni de ku mbatu ta kem mbatu kadu nyen ndili ni bani kadu orntarum ad nyen jira kum lo kulo tilti ibe ba kokor ku boto nonte ande gan biting to sai ku sono ai tundi vianti tu bet ndilengi kon joni on ba ai kade ide kom ke njere tu lo kunjiti rondel ngai bede ake kokor kom kro buntu buto to dokuma lo wang wang ba dende anjere ke jesus dende yen ndile ni ba ndi kemi to ba anjere dingi rotne linde to nya kom ke atle na to guto kobe ai la anjen ke kade angomino nyina sey kendogo bere igen kade mbili ni bonto ndike mital ba nyak tur na rai donan kla awi ku kudu awawi ku nuju koko ni gen kade i de ngi ron yelti de na on tun dina to ke gen kade de ngi ka kuso ko ti ti ge kre intu to ni wa re gen kade i ngi ron yelo gen kade ger jesu on ba jesu ba jina i re romte sigun yak tur rasini ani mom gang dosi jesu ne lo kunju de danger kuton ba nyakum atlay na tali ndilange konku jogi di siri di tari dunia ntu wali on yang tun ndilange konku jogi di siri ntu ba sen ko gen di noni igeri yang na ranyan no kokuba ade matubi nu ba i matubun ando dege lorenk goto lorenk sumuni wo loren kade anel takunu ba wo loren kade de andin gote donankla kmadin geni wo tani tundulen tutu tnyamba jindo nyaka ojdo halk majal majal gin diga ran dunan klani on ide ki taka dono ba ide ki di dibe no ba nya ba baun aji bata ti sene ne to nya ka de dan de un roya dun ba ya ka de nya kokola ira du gutun wali to do ide ko gumbe ngo ina ba adi ka de to ni madu kujini ngita kem ide ki a ki di adsa diga tele on ide ki ndi to ni atit ke jinnang tu andoy bis ma tnuba ogjin doy bis kokun ini bongo india ndoin besi kaki tol kari wala yan ku gum ku kum ka sengi guto guto de ora sene ya wo yelo adnenu ya kade dan de adrenu boba ago tutun wali gita kem idin awun halka tal halka un jinjanjai halka kade un korta adnu bani gita kem ideku ni epogalewo awa na kol dumat be san kumalewo an idekri toni bo gusge bo radio gi onin nenu halka gotal batn tono ade dan de won kemi adno ba arayan gugu tonwali akin gigrin to niet nda madne tinda tolun kokun oy yak sa kumun mare ba deni deni bani ambati agunu malang tani nyagna to ni yak ji ko ge dan de girna bal ba e gya ge kadran agunu wali ade dan de iun kemi adno banu ba jezi kita ko ndil kitalni ade jini araka de ainga gang dokro rogte ba nuba an lungara kemite ba ngara kemi kunjinjenjai no banlo gidlo ndaga lali banlo ngara jite ine to ngai kade ji ke kor ji kro rogt londe juni kemji kade jadi jesus christ ni diliange ku jogi di soso na jenge ta nag ngo ji gna idi ni idien wo dengamo nto gun jil ta tawo ba majikat jegeri todolon jeboina jiake dengam kpunani ba teni dõrɔ kukogi wa sokadi nini kurone le kudondogi kem kujati sokadi ngondigi din kurone le wo ba dingam majikadi aitar niyai wo majikadainda kumi girinti wo bakadairan ki bolota le yani ki kadi aldo togun ba kadi irasene ki guwa le bakadi iran ki lomota ake yi diyan pamajika duwuta ngayiwo kadila do girtoge ngayito kajan malan dingam digi kadi iradin iba iradin pa kadi na do danato uitanawo indi kuronilewo kadi tude maktube nuba natibewo indoyi nubawo isai kemdige wo adi nuba ilajin ki togo kurositi kadi nuba guŋosi ki dondogu malan a indi yi kemronil to a indi yi dantorta to andi kem lomienu bana arjit o ba ma majingay kadı iteli yanda jitam ya gotgıtı ake madbe sik ba dejensi yani rayta itarine nangay ake indine kronele kdondog malangni ba iteli deidna jitari ni bawo cibol ni bawo jirayan ni bawo deji ke matubiyan ni o nyanu na jin mikron le kan dawogni ba nin asan kada a girni ba ba nin tudai ka kumta kuma jin kai marwai tam yi jingi ta kem gutin Ndilan kon konku jogi din ndoho, ndilan to woji na chikdo tar madu bon jigit aki tar ngegin aran jang turtni bangi ta kem den atar dig malang nuba ndigi kade jigni ngan yan gni kad jitari dig malang titin madu mad bang tol ndo kag des ta ba ni a da dron tam kade nini ngene kajin ba dig ki jog no iditu Ndili yan ni nini mad banag padan girni bani amba tel mad nag sen bitele tutuni ugon na to laro na to ali ake dam kret nyamba ide ko gum ke ge boge tindan robo tani an gumalan kokun atog kadin do guto padan am kokun mando bo bare ngade ngen tuni ba kuma non tame deni ta dogol mus kronto ya kadnan dungon kuruyan dut kade asente kak doktoro ba nenton so kade jinge takim gijraini ya kade ita italo ideko gum ki gerin tal ba kai dekra itira a idiki gerna gerna na ba kadi de ningi taken ba ai tar dig malan ba kada hali ilo kunji tame digitin hali ojkinda kada deni ngoni nu bani idike aran ka majig ba ni diga aren kunu batanga ki takul hali ka majin to dilak kon kutumuta dilan to awoji na jiki jesu jesus ini ngoyin kada inge kornojini tunjeldet nyawa yõ ba tɩ g joon den a bok n ɓe sɩdg kaookm hortɩ den a rego zezut ni y dɩk a mbat ɓes g kaokẽ a mbat yãk t'a ni re y gẽ ka dɩ ger zezu ba nesa ka dɩ ngana kẽmet kada n tao yãk rãng tõole kada n gõm a ke gir tara a ke lo ɓorod lo kogum tale tɩ dõn yã lo loog tɩ malang ɓa ye kada y akei dije yegin akei lenyan yegin nyagin malan inda kemi dodota dine ni togi ni ba krista ka den ni ko nyaginu malan kokun todo tog ni toy tog bisi tog ni toy tog su tog ni toy tog lenyan nyan kum dono la tog ni toy tog jesus christ goto ri un gu jesus wa ilo di bolna mun lenyan mu kokun ndo be sun wali yak bebeg na ram ilo di bolya kum todo krist tog ni toy tog nyagin malan Adri! indi indicado krisi koi kloro tomba inengoi na ingirase todo ne koi ko nya gmana don la niwo tog nya don la gi ke don digi igir nja jesu tin nya kugum ke to tog nguto adani un kemin ba ni koi o ni ngingomi o ni et rob nyet kadinya kugum ke tili aken konklu borotin arai gotin tali o tanire roi tori aken dilk majal ga tapina ba iri ro jesu tin to dori jesu bote donato aku tok to bolingan yo yakada agang doi tu moito agang doi dun dilku majal gan ra indu tni o jiz na ne siji na tum bong tangoi dunia tin adri bo la riro jiz ton ba ilo kad ne kama kmobo ne diskrabo ra indu tu ton do chris as kad gang doi tu yang tu malang diliak nge kon kutumuta gidi kogum tun dilian tu tni ba ti jan ina jikdo dek gindil kork chris gang donte Ando komte jezinge de kogumke ngi kor ndil ke majal grusun kemen. Dege don jinge jange ke kla kad ndigot ba Tog ye ndil ke majal gen kem ni rade a gang klanigige a gang shen ke jintigige. Alo kad ndigot konguto daik logute ron tundu ngay maroy. Wandan ndo dode den tuni amba ni tibandil ke majal gen kem ni ad ndil ko ten kokumalang. Join tobare ndil kuma jal kutu bain gere Jésus ona sidba de bunwo. A tin ko lon Jésus de kar tin ko niwo. Tani dande ndil kuma jal tin ko kem ni ba nil suwal mare to do isun ge kada ndil kuma jal ndi kem detni. Ada tel kada na dinik taro ku taya kada deni ya goro kuma jin kris ra adin ni. Ba nya ko gumke pe to gri Jésus Christ goto to do. Jésus ta to ge yo, jesu ta to ge moyo, jesu ta to ge ndil kuma jal go. adri jésus ba askade dzidzi dumine ta nyɔnu ya madu bɔn gumalan tɔdɔ bɛn kristu edo kag desini ni lɛrɛ sɔlɔ tɔku tili gitu malan adin askadrania kogum ke den ndila kristu ndi kem hiale ndilange kõ kutumtagi di jo tu ndilan totni ba ti jori na jiki dɔ kun go jésus tin dan de un kemun kɔk ba a ni tel ngi ta kem kurorog tini nil madu bɔn albati adi madu bɔn a rɔ senek dundɔɔgi madu bõ asa kadu deni tel re luku til ti gogun adu asa kadu wor deni koku ji jésus tun bon jésus ta arangoro deni kadu andor ntarobo adin tu yon non anon niwo iben an tu ndilen tutni omba de kogun rakad tu noni ni rai kum gutta madu bont non ito adu gus jintige kas gige la nyon gige nyak rahay gmalanga aranto adu madu bon nanji tu nyak kadu nelta jit ikasake ita ta kegete ke i gurse ke i nyange kade an ah, ba nel ta ba nye goro ku sumun uh, eh, awun goni ba kade telire loku tili ti gugun ba majingan kade e mad ban nanji taro gundu ba jan e lokuro jesus tin ini to ngoi na askada aji to kade ti dumine te nyan nani to do kre gan ba yan ni nel ta ngai na award center ki tel ki re gugun bedena ba mad ban dori wa ku gontu lokadi telire gugun ton guto ba dan de su koni est ce que nous banyan kokmaria Nhã, ne ba yan ko ali, do Krista, mo sna ai do kag desni, i to mai ro ke tag beti ge, la ge, biri ti ge. Adrin ge ta kem tel rero nu ba gogun, ba na ko be, mara ek mai ba, ne ba a mai rodon don te. Adi ji sai jinita de jinili ta wala, ilo e ka nyak donon la dun ogji lo kum ka gandan. dilange kon kutum tagi muta, dilan toni, awaji do gotnaji ko Jésus da digi kete ada dingam kogum akan gujo bungon kogum tagu se bobun kai marwai na nyan da bayanta awon da bai kusan ita awa nujin malang saan dinya gige ayin kas gige nujin na nam nam malang kokun alkem ni nen tagu zo ni nan tel kat ndegu ton lai bat gete gir gangta pe dana andinu ba yan to don gustu ga koko boli asin nako kubkron le gaŋ ko dum tada na biwa kan ten diru bobun tu gogun ndikin suk njabo eh, njamba bobun tu gogu bakin tu jin moiro kada bobun tan kron ti tingira klen kum to lati tingon nali ta ngoni teli ri gugun dan de gugni bobun an baron nil ngai martu do si ko ge geri dan de wuj ngoni ba atar ngon kri ngon nu jikiyan ti trige kulo de abada kadi ngon ko ali iben ma deni wo ngoni kron tu gugun ta be ne ba arak dekin ngira majal re in diyan dilan to niri igerje zelba yon ba Ke ba tari ni a dengon ngon Jesu Krist ni ɗe yi reekɨrondɨ kumon tɨɓa nɨ ɓa waykɨrontǝ nɨ ɓa mairondɔitǝ ake gir Jezu kokɨŋ ɓa aw i so kokɨŋ adɨ tiĩ tǝ nyaŋ kumajigɨn koɓe adini ɓa ilu kadroy soli titin gontɨ tsote lero bobin tɨ gogɨni ɗe yi rero nɨɓa tɨ gogɨŋ ina ba mɨ gir majaliyam adɨ mɨ ra yanǝ mɨ ra ni go talǝ mɓa niya mairondoyto a waykɨrontɨ titin bobi gonto ronili tina taka ngon wonkɨrontǝ ba nɨɓa awai kron titin bobu to wan kron hiu adinya krek kuma jingai marto do tar ni botuk ndog tamya ngegin gen kadrin kron ni dilange kon kutum tagi di so ton dilan tu baji jorna chik do moiti adan ide en tunang tu ni ba dik Iran, nga kon grand don tu ad ni ba monya kara dik ngi takem ta kemal takemal gigi arangi ndo gigi arangi ngi nyaw gige. bi mo ino ba akri ba jin ko ba jigir lo ngom rojeli ti se nyak nyak nyak nyak salte g nyak unjal g ake jin roji kno jindogi manal ba mo ikrik na rajin wala mo ikrik kada rajal ba tunda kum goro tal ko na rada mo ikrik no ranjini ba ma jigen kada de ninge taken ba itugo kubie dunjo inda manya glen seniwo adlo kem doge ku unjo ba ara kada mo ikrik ngaini ain koku roite bari mo ira gita taken ba iluku dana ma sabu mando bi skogum tubo ma kinda ne neno nya ara si arasi kutno guto bari mo ira ba au doktoro ada doktor dan mai bari ngi dawa kada di sota ne no bari igel ba un roi cro jesu te to do jesu ingi den ada de gronga to do koindo kagdesni ada jironga adri ke mu ma de kris angai ba chris angai tu to ba neno nya kuma jinga no ndilange ta tagi dimi tu ndilande tu ni ba jijori na cikido yiwutu adan ni de kogum tu to de grand doto ni rodin el dal mare adi yo ni nyak atolin yo atolma yo de kum ke kada bango do ni ntla ni guto badan de ni ba ndil ti kada runu batu ade de ni de ke gir jesus pa tare wiyon ba ne ndil ha ti lu kuma jitu lo nu banda do na tamenge ta kem gitni badan gir jesus elon ba ndon wit ba ndil ni manik tu hor yesu tu i lon ngornganga tu lon tapa tu kutni o lo ka de tono tononi guto adi kumban kon jini ku kumji bai ton madinai ka da jindai na jina tak naba ya kadri de yo bar jomba dan roni ku bumur to ni adu bumur to ndile ne bani ngana kem mba ti kada a akum ka cingan nang to ba nyin to nyak ma jindai kada jigin jindai join dilan tan ba kada jindai doroji dana ya kadna ko de ndonde yo bari tan ba akronu batak ronile wala kadi man ku tapen su nin ki deyan ge aran kutnyali ndilange kon kutumta gidi mehen tundilange kon kutumta gidi mehen tutuba jajori na jikido ngan rogte igeri majikade roji kogum batu rojin kogin ba kumjino mbijino ningadojino tajino konjino njajige jijigige ingan rojignu malang bu na tel dan roj kukogumni adre ngondo e kogumre inga doba iroi malang ninga dono adre tori sen beteli adre inga nyak nel taiba iroi malang inga ro nelu todo ngandogni wu na malang nda danro kogum beni tani dani de ingi ta kenumba ingi keriali ba iboina lu bu na ngete akilo kosdo na tingin ba nina barna eglise adani lokana tutno ba ainga digi ngai kutu ba degin din kutno ba an ka kalir ke dang dang dang titin gan roji ge jaji je njirain taji je jisenya biji je joine ji ake kumje an lo ne ba de kom kom kem lo kan atni kobe adede kleke so kadara ba kadara mach ke gutu nge kan ha gemalang ibe nge kregi pastor ge kregi diakr ge kregi nge ndo degen ake nge kle yedi gi dang dang ge koy lo kan na gwa ba ngan dog malang no ni bu na ka de danro ingen lapyewo danro ndin majo azingi ta ngu ma ni ji nga na ya ka ji tahi na wo ka ji di na riya ya toro ji ba jan yin bere na to de yang toro ne le ba jira ro ne le na wo ne ne ko be asaro ji to ne no na ingom gondu min de ne bagni wo ndilange kon kutumtagi di siri tun ndilan tut ba ya jori na jikdo kos do nat adi ka kada ne ba ajin do ka kada jirai ne kla bando kon siri ba ka ji tayi ne ko a adindo kon siri nyen to nindo dimanche Atame ekana agny ty ba indao Corse donante indao ngekana gny malagnangenena iah ka da todiny matoy nubawo iah ka da ndao hinato hinanpa ka da atao nubawo aro ni ba niaky madiniky ka da iny deni uniky ami koky ba iny deni adroy izy ba isa lokana koa omba ka da iny tu lokanany to iah ka da alo Corse donante ka madigy e tu lokana tena mba agny tu ndila tena mba mapa hinao ake kasin-doha hinao ka ninento egaky amindry i do ko jesus christ adama pon to ba dan ro jesus na adinga ka di sen to do jesus ko dan dai ko ini adinga mankalaga ka di sen ko ran bon kadin tellen adana nen to ba ga kemdu do kointe ba ni majinga nen nento na nge kana gre to na to ba aran ka di gan kem do ko jesus christ do kin dai to kada ina nember ko inde to logoto tam kada digi tourne halloni ndilange kon kotumtagi di soso tundilian totini ba joyi na jiki do tel ko be jésus christ jigirigo kadu kumban totini jésus christ ni doron bando ko gumba atil kadari awo ngi takem gumalan kadu lo ne kutuba ngi takem ga ikut senewo tani dan ni donon la ba ndo degian nya ko jidu ndo tel tin idnare digi jo tona bin ba na un ko gumba nyan ko gum diang jore urnia ba un ko gumba nyan ko gum ake digi tan dort ba un ko gumba nyan ko gum ita meritua kumna de girndon ya tel ni ali ade de kre gindan do rodu dana ali nan de titin ke bogun de giral ke re ndo ay giralo re kada ay giralo ba ma jingai kada jingin jingo tel ko be jesus ni ba kada jindai do roji dana kada jindi kumbenje ya kadre ko be te tarup to hoy ba kada jinar sene ta dan krista telen ba gita kem gu koy kogni nin adongun kindi kumu o jigni ku kindi kumu ni ba jiji turi kadroji atel digi ko itongol ta ji ndo di kris na te bud norate ilon de jindi sene ngana kendogo jirairo nelwo do yobo moybo bo ina gutoni ay igitu dilange kon kutumta gidi dilan ndilan ni ba andoji do kan jitu adan itoni kakogumra tundilanitno digi jo aron tajikagni kumhortuo ba tajin gina ron hortu toni itadzini ke tutukɔge adini na ani tɔn ale adini tɔrɔ ta dzi kagine ka ɖe anugã yiwo ka ɖe kanani ba ka ɖe nelima dziwo tani jesu ndo dzi yakdo kan kagete ade won kan kagete ni ojin halji jinge ta kemge adre ndile ni bay kemi det ba kan dile ni bani itar ironil ilom itigata iramaju i tank gote i sew ilem ake ikorot ranyak gote algete duna jeni ba kum kum ba chang nu gutu ba ni do ka de jingri ni geta chang ba ka de halji to kinda ga ka de digan ba kan jini i kan ka maj ba ni to na mun kor ta ka da ni bani ba e ka de de an kan ka maj ni to ba so ka de ngi lo mag mag ngara kemit to re kan ji jesus ngara kemi de tan ba nya sra ko kugum de do el bat gitu lek nge kon kutso maj to ndilin ta tol ta bangin to ta ati titin wo ndum mor na sisi to ba ndilin to ando jinyak do ka ko na kuma jitu ta ka dare jesus kin daga kada tigon tani dan jesus ne don ngla ni idan ga maklen gidna ka awon ka dan duniya tumalan bakinan ber na kuma jin to kada tigon ba jesus barji jin gi ta kem gini kada jaji da inga kon jigu jidai mari jigu jidai inga kon jigu ake babu jigu na kuma jini bondu to Idiya dinga ma idingama ingona ba Jésus ɓari kadi ra kukum tiyan kem duniyan tu tutu ɔn tu duniyan tutuni ideki dingam di ai damadin ge ga kuma jia yan ko bera tamiyan ni ba majingan kadi jidai kinda ga yan kuma jigin ko bera tami jitin ye kadi ga kuma jigu on ba kadi rin kro nu batin to do nento na so kadi jirayo nento na iklan ko be adi jipata kadi atakak doran tu gogni yo